تالله لقد ارسلنا الى امم من قبلك فزين لهم الشيطان اعمالهم فزين لهم الشيطان اعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب اليم والله mun aiko manzanni zuwa al'ummomin gabaninka ya kai wannan manzo sai shaidan ya kawata musu munanan ayyukansa na shirka da kafirci da sabo kuma shine wanda suke riya zai taimake su ranar alkiyama to su nemi taimakonsa ɗin suna da azaba mai raɗaɗi a ranar alkiyama